Assalamu alaikum sunana yan bashi kamar yadda kuka sani idan kai bako ne a wannan channel wannan channel muna posting bidiyoyi ne na karantar da al'umman hausawa domin da za su iya amfani da wayoyin zamani na'urorin kwamfuta ko na waya saboda haka idan kana son irin wannan darussa sai kai subscribing a wannan channel sannan ka taba alaman kararrawa domin duk da na yi sabon bidiyo ka samu bayani a kai to a darasinmu na yau darasi ne mai matukar mahimmanci darasin ya kunshi yadda mutane za su iya wato gano yadda za su iya rage shan data akan wayansu na android wato wasu da yawa da aka samu suna complain cewa suna saka wato data mb a browsing a wayansu ya kaga yana karewa da wuri hakan yana faruwa ne saboda kasancewan wato android an kera ta ne da wasu wato abubuwa wanda zai baka dama ka ya bude wato an kera ta ne da wasu na'urori ko kuma wasu applications da suke shan data idan ba wai ka san cewa zaka ka san yadda zaka yi ka wato rage wannan jan data ba to a darasin yau insha Allahu dan shayar hawaye ga masu kuka ga wannan matsala na shan data na wayan Android kusan yau zan kwabarin wasu hanyoyi guda hudu zuwa biyar da za ka yi amfani da su wajen rage shan datan wayanka saboda haka ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga daga cikin darasin yau din hanya na farko da za ka bi shine ka shiga settings na wayanka idan ka shiga settings na wayanka sai ka zo wajen network and internet sai ka shiga sai ka zo wajen da aka sa data usage sai ka shiga sai ka zo wajen da aka rubuta ah, wato data saver nan kenan sai ka shiga sai ka bude shi wato haka yana rufe in ka taba shi haka ya tafi can ne ka bude shi wannan zaka iya yi haka akan waya na version 8 version 9 amma akwai wasu versions kuma da idan sai ka taɓa wannan ɗuko guda uku na bangaren angle na hannun dama can sama sai ka taba shi a nan ne zaka ga an rubuta maka Uh, restrict data background a wasu wayoyi kenan wanda idan ka shigo nan ka ga baka ga wannan data sai ba ba sai ka taba wato wannan dugo uku nan nan da aka ga anan sun sa maka restrict data background in ka taba wajen shine zai baka zai daidai ne da kaman ka kunna data saver anan to hanya na biyu shine zamu shiga mu nuna muku yadda za ku yi ta WhatsApp idan ka shiga WhatsApp yayin da normally idan baka katse hanyoyin ba shine group ɗin da suka saka hoto ko video ko ko wato audio ko wani abu da aka ga direct ya buɗe maka shi ba tare da ka bukata ba yana ce maka data ba tare da kaso ba to abin da zaka yi shine ka taba wato wajen ɗigo guda uku na angle na sama sai ka shiga sai ka zo kan settings sai ka shiga sai ka zo yanda aka sa data and storage usage sai ka shiga sai ka zo wajen uh, when using mobile data under media auto download sai ka zo when using media data mobile data ko kuma wajen wifi in kana amfani da wifi ma baka so yana maka automatic download zaka iya sai ka shiga wajen nan zaka ga wani lokaci hoto photos audio and videos document duka an yi makin nasu to ka tabbata ka yi on makin nasu duka ka cire makin din su zama a yanda suke haka to shine zai baka daman wato duk sanda ka wato sa bidiyo ba zai duk sanda aka turo bidiyo ko hoto ko audio ba zai maka ba zai downloading maka zai rage maka cin data hanya na uku shine a ah, facebook shine idan ka shiga facebook sai ka zo wajen da aka yi alaman zane guda uku na bangaren dama ta nan sai ka shiga zan ka shiga sai ka zo kai ƙasa ka ja ƙasa ka zo nan da aka saka Uh, privacy settings, and privacy sai ka taba sai ka zo yadda aka saka settings nan idan kana amfani da irin wannan facebook in kenan sai ka shiga settings sai ka kasa can haka zan wajen da aka sa media and contacts sai ka shiga yawanci a in kana amfani da wannan application na facebook da ga yana playing maka bidiyo ba tare da ka bukaci ya playing ba wanda hakan yana ci maka data sosai to a nan gurin duk da ka iya amfani da wannan settings da suke wato nan wajen ka rage cin datan wayanka yayin da kake amfani da facebook mafi muhimmanci shine wajen autoplay din nan yayin da kake amfani da datanka zaka ga wani ah, wato Eh, yana playing video ko wani abu to sai ka on makin ɗinsa idan ka cire makin din wato never play i eh, no, never auto play videos to wannan shine zai saka wayanka a yayin da ka hau facebook ba zai na playing video direct ba wanda hakan yakan sa wayanka yana shan data sosai to wannan hanya na facebook kenan nan da ka iya amfani da ka rage misali wannan da ka yi uploading hoto ko uploading video da ka iya kunna an kana so a hd shine mai quality sosai amma zai ci maka data ko kuma wasu settings dai na hoto da sauransu wannan ta bangaren facebook kenan idan ka zo hanya na hudu kenan dan ka zo misali instagram kana amfani da instagram kana so shi maka da yana sha maka data sosai sai ka zo in ka shiga instagram sai ka zo wannan angle na saman nan yadda aka saka zane guda uku sai ka taɓa shi sai ka zo ƙasa nan aka ga sorry ya ka zo ƙasa nan an saka settings sai ka shiga settings idan ka shiga settings sai ka zo yadda aka sa account account sai ka shiga a account ɗinka za ka ga yadda aka saka mobile data use sai ka shiga sai ka kunna data saver yanzu kun ga yana kunna already na kunna kai haka shine ka kunna shi shikenan shi ma instagram naka ba zai na shan data sosai kamar yadda idan baka kunna data saver ba to hanya na uku shine kana amfani da twitter twitter ma shi ma kan ja maka wato um, ai yana jan data sosai sai ka shiga twitter kana so ka rage shan datan ka sai ka idan ka shiga sai ka go can sama yadda aka saka hom wajen alaman hotonka sai ka taɓa shi idan ka taɓa shi za ka ga wajen da aka saka settings and privacy kusan irin na facebook sai ka taɓa shi idan ka zo sai ka zo wajen da aka saka wanda general settings za ka ga data usage sai ka taba shiga data usage sai ka kunna data saver a haka yana kashe idan ka kunna data saver shine zai na rage maka shan bidiyon kana amfani da twitter shi ma To kamar kullum ina fata yau ma an karu da wannan darasi na yau kuma ina fata za a yi ci nasara wajen wato rage shan data na wayan android saboda haka kar a manta idan baka yi subscribing a wannan channel din ba ka yi amfani da wannan dama ka taba alaman subscribing da ke kasa sannan kuma ka taba alaman kararrawa domin disan da na sabon bidiyo ka samu bayani a kai saboda haka duk mai wani tambaya ko wani ƙarin bayani zai iya yin comment a wajen yin comment na ƙasa domin ƙaruwanmu gaba ɗaya na gode sunana yan bash sai mun haɗu a bidiyo na gaba